da ya kamata mai tsafta da sauransu Allah ya taimake mu so bayan wannan kun yadda manzo Allah ya faɗa a wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam kun yadda manzo Allah ya faɗa a wannan hadisin cewan gashi wata mata ga halin da ta shiga sannan alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya shiryar da mu ya gafarta mu, ya tabbatar da mu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yan wa musulmi saboda wani uzuri mun yi alkawarin gabatar da wannan karatu karfe tara na dare amma saboda wani uzuri na gabato da karatun a daidai wannan lokaci idan ya so al'ummar da suke dakon mu a daidai wannan lokaci idan suka zo sai su saurara inda za su tarar da karatun namu ajiye akan wannan shafi namu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci ya datar da mu a ‘yan wa musulmi kafin in shiga magana don tabbatar da abin da na rubuta cewa mun yi rashin sa'a Dr. Idris Abdulaziz bayan mun faɗakar da shi mun ja hankalinsa kuma mun masa raddi kama yadda shi ɗin yake tabbatarwa cewa babu wani malami a faɗin duniya da ya wuce a yi masa raddi domin ba ma'asumi wanda baya kuskure dukkanin malamai akan iya yi musu raddi kowane ne ina fata muna fahimta kama yadda shi Dr. Idris ɗin yake tabbatarwa to sai ga shi ya faɗa cikin wani kuskure mai haɗarin gaske. wanda aƙida ce ta mu'tazila da khawarij sai ga Dr. Idris Abdulaziz yana maimaita wannan magana yana sake nanata ta yana cewa yana kan wannan yana kan wannan aƙida kuma ba zai canza ba to har yanzu ba za mu bushe ba mune maka fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da kai ya baka ikon gyarawa kafin in tafi kan Dr. Idris Abdulaziz ina so in fara da ɗalibansa da mabiyansa ɗaliban Dr. Idris da almajiran Dr. Idris da mabiyan Dr. Idris ina so in sanar da ku cewa Allah subhanahu wa yana so ya jarrabe ku ya ga cewa karatun da malamin naku ya ce yanayi muku shekara da shekaru na cewa ko shi ne ya yi maganar da ta ci karo da littafin Allah da ijima'i na ahlus sunna za a ajiye masa maganarsa a yi aiki da abin da yake shi ne daidai kamar yadda ya faɗa a huɗubarsa ta jiya ya ce ko shi ne ya yi kuskure a jefe shi da kuskurensa a yar masa maganarsa to Allah zai jarrabe ku ya gani ‘yan gargajiya ne ku ko kuma da gaske kun fahimci karatun da malamin naku yake muku na cewa har shi karan kansa bai wuce a yi masa raddi ba shi ma karan kansa bai wuce a bayyana inda ya saba wa aƙidar ahlus sunna ko kuma ya saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to Allah ta'ala zai jarrabe ku almajiran ta Idris Allah ta'ala zai jarrabe ku ga malaminku ƙarara yana tabbatar da muguwar aƙida ga malamin ku ƙarara yana ɗaurewa wata muguwar aƙida gindi yana yaɗa ta cikin al'umma akan mimbari ga mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya ba mu ikon gaya masa gaskiya to ku kuma ya karantar da ku cewa ko shi ya kuskure a jefar da maganarsa a gefe a ajiye abin da ya faɗa wanda ya ci karo da ƙur'ani da hadisi a yi aiki da gaskiya to Allah ta'ala zai jarrabe ku Allah ta'ala zai jarrabe ku bari tuna muku abin da malamin naku ya faɗa jiya duk wanda ya faɗi magana kowaye ba ban yi istisna'i ba in dai magana nan ba ta Allah ba ta manzon Allah ba ne to ana da daman a mayar masa da raddi musamman idan kai ka fahimci abin da ya faɗa ba daidai ba ne a mayar masa da raddi kowaye ba in dai ba Allah da manzonsa ba so ne ba to kowaye in dai ba Allah da manzonsa ba almajiran dr ta Idris za mu gani cewa kun fahimci karatun nan da shi malaminku yake faɗa cewa Allah da manzansa ne ba a yi musu raddi kun fahimci wannan karatu ko kuma ba ku gane ba Allah ta'ala zai jarrabe ku kuma abin zai bayyana za a gani idan hankalinku ya tashi kuka fita daga hayyacinku kuna ashar kuna zagi kuna tsinuwa saboda kawai an sanar cewa malaminku ya dace da aƙidar mu'tazila da khawarij don haka za a faɗakar da shi za a ja hankalinsa cewa ya gyara ya dawo kan abin da yake shine daidai idan iyakacin wannan ya ɓata muku rai to gaskiya malaminku bai yi nasara ba tsawon shekarun da ya ɗauka yana ƙoƙarin karantar da ku wannan gaɓa, to har yanzu bai yi nasara ba domin ba ku fahimta ba. Amir musu da ne da raddi to amma matsalar shi ne har zuwa yanzu akwai waɗanda ba su bambance maganan malamai da maganan Allah da maganan manzon Allah ba su bambancewa yanzu ɗaliban da ta Idris da mabiyansa za mu gani kuna cikin waɗanda suke bambancewa tsakanin maganganun malamai da kuma maganganun Allah da manzansa kun fahimci karatun da shi Dr. Idris yake muku na cewa babu wanda ya wuce a yi masa raddi babu wanda ya wuce a bayyana wa al'umma inda ya saba wa Qur'ani da hadisi da ijma'in ahlus sunna idan Dr. Idris ya yi nasarar ganar da ku wannan gaba to insha Allah ta'ala karɓar gaskiya ba zai muku wahala ba kuma ku gane cewa malaminku ya ɓata daga tafarki na ahlus sunna ya faɗa cikin wata muguwar hanya ta mu'tazila ta khawarij shine yana halatta yaƙar azzaluman shugabanni na rantse da girman Allah da ya busa min numfashi wallahi tallahi babu wannan a aqidar ahlus sunna wallahi tallahi babu wannan a hadisan manzon Allah wallahi tallahi babu wannan aƙidar a addinin musulunci babu inda ake da aƙidar yaƙar azzalumin shugaba matuƙar musulmi ne kuma yana sallah babu wanda yake da wannan aƙida idan ba mu'tazila ba kama yanda ibnu abdul bar ya faɗa nan cikin tamhid kama yanda imamun nawawi ya hakaito ijma'i cikin sharhu muslim kama yanda ibn hajar ya kawo ijma'in cikin fatahul bari kama yanda dukkanin littattafan aƙida a tsawon tarihin musulunci suka tabbatar da wannan lamari cewa babu inda ya halatta a ɗauki makami a yaƙi shugaba saboda azzalimi ne amma abin mamaki sai ga Dr. Idris bayan wancan jan hankali da muka yi masa cikin tausasawa da jan hankali cikin tausasawa muka ja hankalinsa muka nuna masa haɗarin maganganunsa amma Allah cikin ikonsa domin shirya ta Allah ce Allah bai bashi ikon karɓa ba ya yi kunnen uwar shegu ga duk abin da muka karanta masa ya watsar da duk abin da muka gaya masa na malamai ya zo yana wasu maganganu daban don Allah yadda jama'a za mu ba shi amsa gwargwadon waɗannan maganganu nasa kuma kafin mu je ko ina ku saurare shi ku ji abin da ya faɗa saboda kun sani wannan ƙa'ida ce babu wanda muke yi wa ƙarya ko mu canja wa magana lokacin da za mu yi masa raddi. Dalan kai wasu maganganu ma ka janye su tun da nake nan ka taɓa ji wata magana da janye ta yau sama shekara talatin ka taɓa ji sai duk magan dan ba wai kan faɗa ne da ra'ayi ko ban da dalili ba duk magan da faɗa sai na yi tunani a kanta sai na tanadi hujja na ba wai kan faɗi magana na yanzu in nemi hujja ba sai na nemi hujja tukun kan faɗi magana saboda in ta taso akwai abin da dan kare kaina kada ka wannan magana ba gyara cikin ta na faɗa eh za mu zuga a yaƙi azzalumai Allah ya mu zuga wa ne mu'minina to kun ji jama'a ya maimaita ya ce yana nan kan aƙidarsa ta cewa zai zuga a yaƙi azzaluman shugabanni to muna nan mu ma akan aƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita sahabbansa suka yi ijma'i ahlus sunna suka yi ijma'i akan ta shine zaluncin shugaba baya halatta yaƙarsa zaluncin shugaba baya halatta baya halatta a yaƙi wannan shugaba muna nan kan wannan akida amma kafin mu je na jama'a ku ƙarasa sauraron wannan bawan Allah eh, za mu zuga a yaƙi azzalumai za mu zuga wa harridul mu'minina alal kitab aka ce da ce magana ka zuga su da su su to sai ne kuma yanzu saboda Allah wa harridul mu'minina alal qital wannan aya ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina alal qital wannan aya ta ce a yaƙi azzaluman shugabanni fassarar wannan aya Dr. Idris Abdulaziz almajiran Dr. Idris Abdulaziz za ku ji tsoron Allah ku taya a ka ku taya mu mu kama hannun malaminku a dawo da shi kan aƙida ta ahlus sunna a dawo da shi kan tafarki madaidaici ko kuna sa. kun san wato mu da ke 'yan amana ne 'yan amana ne babu yaudara kuma muna yin addini ne dan Allah muna yin addini ne dan Allah Allah kaɗai muka dosa da addininmu babu wani abin halitta da muke neman yardarsa lokacin da muke zama akan kujera muna magana game da addinin Allah wallahi tallahi ba wani ɗan adam da muke neman ya yarda da mu yaddar Allah kawai muke nema da a ce addinin nan muna yin sa saboda wani to da Dr. Idris ya kai mu ɗaga masa ƙafa saboda wasu abubuwa da muke gani sai mu ce a'a a bashi a nan ko ya zama mu'tazili ko ya saba wa aqidar ahlus sunna ko ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ja baki a yi shiru a rabu da shi amma mu ba 'yan yaudara bane in muka yaudare shi a nan duniya muka bar shi a haka ba mu taimaka masa ya gyara ba to ranar gobe kiyama ai ai zai zage mu sai ya tsine mana ai sai ya zage mu a farfajiyar kiyama abin da za a yi shine ɗaliban Dr. Idris masu hankalin daga cikinsu ya za a yi mu yi haɗin gwiwa da ku a haɗa ƙarfi da ƙarfe a kama hannun bawan Allah nan a taimaka masa ai masa adalci a jikansa, ai masa rahama a kamo hannunsa a dawo da shi daga wannan muguwar hanya da wannan muguwar aƙida a shirye kuke za ku taimaka mana a yi wannan aiki ko za ku ja baki ku yi shiru kuna tsoronsa kuna tsoron fushinsa saboda babu wanda ya isa ya gaya masa cewa ga inda ya kuskure ba wanda ya isa ya gaya masa gaskiya ya fito ya sake maimaita wannan maganar za ku taimaka a gyara masa wannan aƙidar ko za ku ja baki ku shiru kuna kallonsa? sa to wallahi sawa'un alaihim ko in ce sawa'un alaikum wallahi tallahi mu ta ɓangaren mu ba mu da matsala kun tsaya kun ji kansa kun masa rahama kun taimaka wajen a kama hannunsa a gyara masa wannan muguwar aƙida a dawo da shi cikin ahlus sunna ko ba ku tsaya kun taimaka ba na rantse muku da Allah mu ba za mu yaudare shi ba ba za mu wato ha'ince shi ba wallahi tallahi za mu gaya masa har a farfajiyar kiyama a gaban Allah wallahi zai ce mun gaya masa aƙidar cewa a yaƙi gabanni saboda azzalumai ne wallahi tallahi wannan aƙidar ba ta da tushe cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah guguwar aƙida ce ta mu'tazila ta khawarij ga maganar ibnu abdul bar ga maganar ibn abdulbar amma ku ɗan tsaya kafin ibn abdulbar bari ku ji ƙarashin zancen shi da ta idris Allah ya samu suka wa harridil mu'minina ala ta na faɗa eh za mu zuga a yaƙi azzalumai Allah ya samu suka wa harradil mu'minina alal qital aka ce mazala ce mazala ka zuga mu'minin su yaki ka kwadaitar da su su to sai ne kuma wata sabuwar magana ne ayan da mutu an fasara dan wani dan kwangila dan dan wani abu a sawaka wai ayar zai ji tsoron fassarawa saboda wani dan kwangila ni na san kai ka sani wannan kalmar da kake faɗa wallahi tallahi kai kanka ka san ƙarya ne ai ba mu kama da wanda za a jefa da ɗan kwangila ba ai muna nesa ai muna nesa har waɗannan shugabannin da kake cewa muna kare shugabanni mun ƙi mu barka ka yi hawarijanci mun ƙi mu barka ka yaƙi shugabanni mun ƙi mu barka ka ci mutuncinsa akan mimbari da ka motsa ka saba wa karantarwar ahlus sunna sai mun gyara maka saboda ba ma zama da kai na munafurci ko na yaudara amma ai duk mai hankali duk yanda ya kai a fage na ƙiyayya da mu duk yanda kake gaba da mu ai ba za ka iya danganta mu zuwa ga kwangila ba kwangilar ubanwa wane ne a faɗin najeriya ba ma mayar masa da martani Shuwagabannin da kake magana galibinsu waye baya cikin ɗaya daga cikin waɗannan aƙidun da muke yaƙa miyagu shugabannin da kake magana duka wasu ba 'yan tijjaniya ba ne 'yan kadiriya 'yan menene wannan irin raddi ne ba ma yi wa aƙidunsu wannan irin jawabi ne ba ma yi kan aƙidunsu sannan me ban da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi cikin addinin musulunci me muka rage muka ɓoye muka ce muna tsoron gwamnati ba za mu iya faɗin wani hukunci da Allah ya zo ya aiko da shi ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar me muka rage kawai saboda ba ma irin wannan taratsi da hauka da cin mutuncin shugabanni ba mu karanta maka hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka koya mana mutunta shugabanni da sanin darajar su da ƙimar su ai mun karanta maka kamata yayi ka kamo hadisan da muke karantowa ka ce waɗannan hadisan duka nan manzon Allah kwangila ya koya muku hadisan nan na manzon Allah duka kwangila suka koya muku waɗannan maganganun na malamai duka kwangila suka koya muku ai abin da ya kamata ka yi kenan jama'a ku ji ɗaya sautin nasa ku ji ɗaya sautin nasa sai mu koma waɗannan azzalimai kuma sa a yaƙe su wata sabuwar magana ne ya da ce wayoyin fito ya talike ne kun ga demokradiyyar nan wallahi ina ina da hali yau ya kan kuma a su wata sabuwar magana ne da ce ya talike ne kun ga demokradiyyar nan yakan azzalume kuma su sa a yaƙe su wata sabuwar magana ne ya da ce bito ya taliki kan ta in janye ne kun ga demokuraɗiyyar nan har yanzu Dr. Idris yana nan akan bakarsa cewa yana kan aƙidar yaƙar azzalumai yaƙar azzaluman shugabanni to jama'a mu je karatu <laughs> mu je karatu za mu ga wane ne ‘yan kwangila ɗin wane ne suka ce ahlus sunna sun yi ijima'i ba a yaƙar azzaluman shugabanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a yi haƙuri da zaluncin shugabanni duk yanda shugabanni suka kai da zalunci duk yanda shugabanni suka kai da babakere da cin dukiyar al'umma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu shi ne haƙuri da wannan zalunci nasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sahihu muslim hadisin salama ibn yazid al-ju'fi radiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama salama ibn yazid al-ju'fi Wani hadisi yana cikin sahihu muslim kitabul imara salama ibn yazid ya tambayi manzan Allah Allah ya ƙara masa yadda ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce masa ya nabiyallah ya ce masa ya annabin Allah ara aita me kake gani in kama alaina umara idan wasu shugabanni suka shugabance mu yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana suna neman mu ba su haƙƙinsu mu musu biyayya amma su kuma suna hana mu haƙƙin mu da Allah ya ɗora musu suna danne haƙoƙinmu famata amuruna me kake umartar mu da shi ya nabi Allah ya annabin Allah Dr. Idris ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗalibanka da mabiyanka za mu gani sun fahimci karatun da kake musu na cewa kowane ne ya yi kuskure za a sauka daga kan maganarsa a yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma har yanzu mabiyanka baka yi nasarar fahimtar da su wannan karatun ba to gaba yayi umarni da saɓan Allah ba za a yi masa biyayya cikin saɓan Allah ba amma zancen za a yaƙi shugaba za a ɗauki makami a yaƙi azzalumin shugaba Dr. Idris Abdulaziz wannan aƙida ce ta Mu'tazila wannan aƙida ce da ta yi hannun riga da ahlus sunna har abadan abada babu ta inda wannan aƙidar za ta haɗu da ahlus sunna har a tashi alkiyama aƙida ce ta mu'tazila aƙida ta khawarij Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mu ci gaba da gaya ma kuma Allah ya sa ɗalibanka su yi ƙarfin hali su yi amana su yi adalci su ji tsoron Allah su taimaka wajen kamo hannunka da ɗora ka akan gaskiya da gyara maka amma ba haka ba wallahi tallahi ba ka da ɗalibai 'yan halal wallahi tallahi idan ɗalibanka a irin wannan muguwar aƙida mai haɗari da kake yaɗawa na rantse da Allah idan ɗalibanka da ka ke raino ko ka karantar ko ka yaye wallahi idan ba su kama hannunka sun gaya ma gaskiya ba wallahi tallahi kayi asarar ɗalibai wallahi tallahi kayi asara kayi asara har abada in dai a wannan gabar ɗalibanka ba su iya nuna ma gaskiya ba ba su iya gaya maka cewa kai malaminmu ne amma nan ka saba wa aƙida ta ahlus sunna ka saba wa hadisan manzon Allah ka yi hannun riga da ahlus sunna wallahi tallahi indai ba su gaya ma wannan ba wallahi tallahi baka da ɗalibi ba ka da ɗalibi wallahi ka yi asarar ɗalibanka baki ɗaya ba abin da ya rage ma ina ba da muna fahimta to jama'a mu je abu na gaba abu na biyu shine maganar yi wa shugaba addu'a ya yi bayani a huɗubarsa cewa shi akan mimbari ya ce ba wai ya ce ba a yi wa shugaba addu'a ta gari ba ne to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tun da ka dawo ka ce a kan mimbari kake magana to ba matsala sai mu tattauna a kan yi wa shugaba addu'a a kan mimbari sai mu tattauna a kan yi wa shugaba addu'a a kan mimbari dama kawo ka ce akan mimbari kake magana to ba matsala sai mu tattauna akan yi wa shugaba addu'a akan mimbari sai mu tattauna akan yi wa shugaba addu'a akan mimbari dama abin da ya sa muka ce ka ce ba a yi wa shugaba addu'a ta alkhairi gaba ɗaya shine kana raddi ne ga albar bahari shi kuma Bar barbahari ba yana magana a yi addu'a a kan mimbari ba ne Bar barbahari yana magana game da aƙida ta ahlus sunna ta yi wa shugabanni addu'a ta alkhairi bai musu fatan alkhairi a kowane lokaci wannan aƙida ce ta ahlus sunna sannan maganar cewa ana yi a kan mimbari an ana hudubar juma'a ko hudubar idi ana kama sunan shugaba a yi masa addu'a ko a ce shugabanninmu Allah ta'ala ya riko da hannayensu Allah ya shirye su wannan gaba sai mu tattauna ta a keɓance a gefe tunda ka ce ba haka kake nufi ba to alhamdulillah to ga zancen yi wa imamul barbahari raddi wannan magana ta wuce kenan zantan cewa kane wa dakta kane albarbahari raddi to wannan magana ya kamata ta wuce ya kamata wannan magana ta wuce saboda bar barbahari ba yana maganar addu'a akan mimbari ba ne barbahari yana magana kan aƙidar ahlus sunna ta yi wa shugabanni fatan alkhairi a koda yaushe a koda yaushe ina ba da muna fahimta to ya maganar take ana yi wa shugabanni addu'a akan mimbari ɗin ne ko ba a yi musu yadda lamarin yake shine akwai maganganun da ina tunanin su ne Dr. Idris Abdulaziz ya dogara da su yake wato faɗa akan mimbarinsa ko a cikin karatunsa cewa ba a yi wa shugabanni addu'a akan mimbari to ina ga ƙarancin bincike ne ya sa da Dr. Idris ya yi bincike mai zurfi da zai gano asalin ita wannan fatawa an samo ta ne daga afa wato ibn juraij an afa afa shine wanda ya ba da ita wannan fatawa ta cewa yana ganin rashin halaccin yiwa wa shugabanni addu'a akan mimbari kamar yadda Imam shafi'i ya kawo wannan asar na afa a cikin wato littafinsa al'um bi sanadihi an ibn Juraijin an ata cewa an tambayi ata qultu li ata ibn jurayj yace na cewa ata mallazi ara nasa yad'una bihi fil khutbah yawma idhin yace naga mutane malamai suna addu'a ga shugabanni sai sai ata ya ce a'a inna ma huwa muhdas sai ce a'a wannan yi wa shugabanni addu'a kan mimbari bida'a ne inna ma kanatul khutbatu tazkiran wannan magana tana cikin littafin al'um na imamu shafi'i a juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin daidai duk kuma malaman da suka faɗi irin wannan maganar cewa ba a yi wa shugaba addu'a ranar juma'a akan mimbari sun dogara ne da wannan asar na afa imamul bai a cikin as-sunanul kubra yace babu ma yukrahu min ad-du'a li ahadin bi ainihi aw ala ahadin bi ainihi fil khutba shima awrada asar afa shima abin da ya kawo shine wannan asar na afa cewa ya ce wai wa shugaba addu'a akan mimbari ranar juma'a bid'a ne hakanan imamul bagawi shi ma da ya ce wala yustahabbu du'a'u lil wali ala takhsis fil khutba shi ma bagawi da ya ce ba mustahabbi ne a yi wa shugaba addu'a ranar juma'a a cikin hudu ba shi ma yana faɗa sai ya ce ila ata'un an zalika faqala innahu muhdas Yace an tambayi afa sai afa ya ce yi wa shugaba addu'a a hudu ba bid'a ne wa inna ma kanatul khutbatu tazkiran ita hudu ba kawai tunatar da al'umma ne hakanan alqadi abu ya'la shi ma ya ce la yustahabbu zalika yace ba mustahabbi bane a yi wa shugaba addu'a akan mimbari shi ma sai yace ce li anna ata'an qala huwa muhdas kama yadda yake cikin littafinsa a sharhul kabir a juz'i na biyar a shafi na ɗari biyu da arba'in da uku kaga duk malaman da suke cewa ba za a yi wa shugaba addu'a ba akan mimbari duka sun gina akan wancan asar na aqa to ga abin da ga amsar da ibnu qudama ya ba su cikin almuguni ga muguni ga almuguni limuwaffaqad din ibnu qudama al-maqdisi ga muguni a wannan juz'i na biyu a shafi na ɗari biyu da sittin da bakwai ga amsa akan wannan abu da suke faɗa ibnu kudama ya ce fasali yustahabbu lil khatibi mustahabbi ne ga malami ranar juma'a idan yana ba, an yad'uwa lil Ya yayi addu'a ga mu'minai wal mu'minati yayi addu'a ga mu'minai mata wali nafsihi yayi addu'a ga kansa wal ya yayi addu'a ga waɗanda suke nan sai yace faslun sai bin kudama ya sauka yace wa yustahabbu an yad'uwa lil mu'minina wal mu'minati mustahabbi ne ranar juma'a liman ya hau kan mimbari ya yi addu'a ga muminai maza da mata wali nafsihi da karan kansa walil da duk waɗanda suke tare suka zo wato halattar hudu ba ya ce wa inda ali sultanil musulmi na bisalahi fa hasanun idan ya yi addu'a Allah ya yi wa shugabanni jagoranci Allah ya shirye su fa hasanun wannan abu ne mai kyau sai ya ce wa qadirawa dabbatu mihsan wani tabi'i ana kiransa dabbatu ibn mihsan ya rawaito anna aba musa cewa aba musa ashari kana idza khataba aba musa al-ash'ari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana ba ranar juma'a fa hamidallaha yayi godiya ga Allah wa asna alaihi ya yaba Allah wa salla ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yad'u li Umar yana addu'a ga shugaba a lokacin shine Umar wa Abi Bakr yana addu'a ga Abubakar wa ankara ala alaihi babbatu albidayata bi Umar qabla ad-du'a li Abi Bakr sai babbatu ibnu Mihsan yayi inkari ga abu Musa al-Ash'ari yace masa Abubakar zaka fara yi wa addu'a kafin kai wa Umar wa rafa zalika ila umar ya je gaya wa umar fa qala li babbata sai umar ya ce wa babba anta awfaqu minhu wa arshadu abinda ka faɗa shine daidai ya fara wa umar ya wa abubakar addu'a kafin yayi min sai ibnu qudama yace wa qala al wato al Abuya ala kenan fi sharh Kabir. kabir ce, la yustahabbu zalika ba mustahabbi bane ayi wa shugaba addu'a akan minbari li'anna an qala huwa muhdas domin ata ya ce yi wa shugaba addu'a kan mimbari bid'a ne sai ibnu qudama ya ce ga amsa sai ya ce wa qad zakarna fi ila sahabati lahu yace ai mun riga mun kawo muku cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah aikin da sahabban manzo suka yi shi za a gabatar sama da wannan fatawa ta afa idan fa mun yadda cewa fatawar ta inganta kenan Imam Nawawi cikin Al-Majmu' Sharhul Muhazzab na Abi Ishaq Shairazi Imam Nawawi ya tabbatar cewa wato asar din bai ma inganta daga afa din ba bai ma inganta ya ce yi wa shugaba addu'a akan mimbari bid'a bane saboda a isnadin asar ɗin akwai abdulmajid ibnu abi yazid wato abu amrin basri wannan mutum wato yace yace yace rawi ne mai rauni rawi ne mai rauni wanda ibnu hajar ya kawo shi nan cikin tahzibut tahzib ba shi wallahi ka yi hannun riga da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ƙabiya ta cewa kana ba da fatawar a yaƙi azzalumin shugaba matuƙar azzalumi ne a yaƙe shi a kau da shi wallahi tallahi ka yi hannun riga da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya ce duk wanda ya hannun riga da manzan Allah wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shiriya ta fito ta bayyana gare shi wa yattabi ghaira sabilil mu'minina kuma ya bi wani tafarki ba na muminai ba Yabu tafarkin da ba na muminai ba bayan Allah Allah ya ce ni wallihi ma tawalla to wannan muke ji maka tsoro da kai Idris na rantse da Allah wannan nake ji maka tsoro musamman na gamsu cewa ta bayyana lakal huda na gamsu cewa wallahi tallahi ka san cewa an ka da kai ta fuskar hujja an ka da kai ta fuskar dalili wallahi tallahi baka da ta cewa amma sai gashi ka fito kana maganganu <coughs> waɗanda za a yi mamaki a ce kana cikin hayyacinka ko baka cikin hayyacinka sai gashi ka fito kana zancen 'yan madakila 'yan madakila 'yan madakila dr idris abdulaziz yau ne ka san mu 'yan madakila ne yau ka san mu 'yan madakila ne yau ka gane da muka gaya maka gaskiya inda kai ba daidai ba muka fito muka ci gyaran ka, muka kira ka ka gyara shine ka gano cewa mu 'yan madakila ne muhadara nawa lakca nawa na gabatar a cikin masallacinka a gaban ɗalibanka wato ka san ni dan madakila din ne ka kawo ni in koya wa ɗalibanka madakila ni dan madakila din ne ka kawo ni ka gabatar da ni a masallacinka in yi lakca in koya wa ɗalibanka madakila yau da na gaya maka gaskiya shine yau ne ka gano ni dan madakila ne yau ka gano ni dan madakila ne ka sa waya ka kira ni ka gayyace ni har masallacinka dan madakila ka kirawo a waya ka gayyace shi wani irin son zuciya ne wannan Dr. Idris ya an gaya maka gaskiya zaka fita daga hayyacinka ya an gaya maka gaskiya za ka fita daga hayyacinka to bari mu gani bari mu gani idan ɗalibanka suka fito su ma suka gaya maka irin abin da na gaya maka suka gaya maka cewa abin da kake faɗa na yaƙar azzaluman shugabanni aƙidar mu'tazila ce babu ita a fahimtar ahlus sunna ko a karantarwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bari in ji su kuma ɗaliban naka su ma sun zama yan madakhila duk wanda ya gaya maka gaskiya ya zama ɗan madakila Dr. Idris Abdulaziz nan muka zo masallacinka muka yaƙi sira'asul jarima muka yaƙi mushrikai muka tabbatar da tauhidi a masallacinka muka zo muka yaƙi 'yan gargajiyar Jos muka karantar da su sunna muka nuna musu cewa biye wa shugabannin ƙungiyar izala reshen Jos a ajiye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gargajiya ce wannan iskanci ne muka kira su muka ce su zo su yi imani da Allah da ranar lahira su rungumi tafarki na ahlus sunna ba wai shugaba ya ce kowa ne ya ce ba Dr. Idris bayan mun tafi kai ma ka koma kan wannan gargajiya ta mutanen Jos Izala Jos yau in aka gaya maka inda kai kuskure wanda ya gaya maka sunansa dan madakila me zai sa ba za ka zo ka tattauna da mu cikin abin da muke karanta maka bane mu daga ma littafi mu ce ibnu hajar ya faɗa mu daga littafi mu ce imamu ahmad ya faɗa mu daga littafi mu ce ibnu qudama mu daga littafi mu ce ibnu hajar mu daga littafi mu ce imamu nawawi mu daga littafi mu ce ibnu abdul bar amma mu gama har yanzu ka ce madakhila waye madakhila din a cikin waɗannan waye madakhila din ibnu qudama ko fathul bari ko sharhu muslim ko ibnu abdul bar waye madakila din a cikin wannan me yasa baka jin tsoron Allah ne Dr. Idris in ka fita daga hayyacinka me yake rufe ma ido ka kasa jin tsoron Allah nawa ne ya rage ma a rayuwar ta ne dan Allah kwana nawa ne ya rage ma nawa ne ya rage ma duk bala'i ka san ba za ka iya sake ninka shekarun da kai ba to miye za ka rufe ido ka dinga faɗin maganganu na rashin tsoron Allah irin waɗannan mu karanto maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya mana yaushe ne muka ce ma madafila sun ce gaya mun wani littafi guda ɗaya da muka ɗaga muka karanta ma wanda baka aminta da littafin ba baka yadda cewa littafi ne na ahlus sunna ba gaya mun littafi ɗaya na madakila da muka karanta ma me yasa idan ka ke rufewa wannan irin rashin tsoron Allah ne wannan wannan irin rashin tsoron Allah ne wannan jama'a ni madakila cewa kada a yi fito na fito da shugabanni a yi haƙuri to wannan ba madakila za ka kira shi ba wannan sai dai ka jingina mu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jingina mu zuwa ga Bukhari da Muslim ka samu wani suna ka jingina mu zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da yace isma wa ati wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk fasma wa ati ka ce mana mu yan fasma wa ati ne ko ka jingina mu zuwa ga Hudhaifa ibn al-Yaman wanda ya rawaito wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me madakhila me madakhila wato yau ne muka zama 'yan madakhila duk gayyatar da kake mana zuwa masallacin ka dama 'yan madakhila kake gayyata me ba baka tunani Dr. Idris a wasu lokutan ka tashi daga gaya maka gaskiya sai ka ruɗe haka ka fita daga hayyacinka to bari insha Allah ɗalibanka za su fito su faɗa ina kiransu cewa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su maka adalci su ji kanka su maka rahama su fito su maka raddi su gaya maka gaskiya cewa wallahi tallahi abin da kake yi hauka ne abin da kake yada wallahi tallahi ba aqidar ahlus sunna bace ɗalibanka ina kiransu su fito su wannan jarumta su gaya ma gaskiya saboda ka jima kana karantar da su cewa kowa ana masaraddi ba wanda ya wuce ai masaraddi. masa raddi ka ce musu ko kai ma ka kira su zuwa ga sabanin hadisi saɓanin aƙida dalu suna su maka to Allah ya sa su amsa su fahimci kuma karantarwar da kake musu menene wannan menene wannan maganganu daban-daban masu ban mamaki yanzu ku duba ku gidan Allah yakan azzalume kuma a sa a yaƙe su wata sabuwar magana ne ya da ce wani bito ya tali kan ta in janye ne kun ga demokradiyyar nan wallahi ina ina da hali yau da zan iya yakatta da ba abotanta wallahi ba za ta kwana ba to <laughs> to dan Allah dan Allah menene bambanci wannan magana taka da boko haram me boko haram ne wato kai yanzu baka samu makami bane kenan to yanzu boko haram akan me kai kake cewa boko haram sun yi kuskure da ana ga yaman me ya sabaninka da boko haram saboda Allah nake tambayar ka cikin nutsuwa dan Allah me ya sabaninka da boko haram boko haram suka ce demokaradiyya ake yi a ɗauki makami a yaƙe su a zaluman shugabanni ne kai ma kana maimaita wannan maganar wannan ita ce aƙidarka wannan ita ce ka kana ta alfahari cewa ka tattauna da Muhammad Yusuf to akan me kuka tattauna saboda Allah me kace masa shi ma me yace maka a daidai ina kuka samu sabani kai da Muhammad Yusuf in dai kai ma yau kawai rashin makami ne dan baka da makami shi yasa baka yaƙi gwamnatin Najeriya ba tunda demokaradiyya ce to dan Allah da kuka tattauna da Muhammad Yusuf ina kuka samu sabani akan me kuka samu sabani a'a iko sai Allah subhanahu wa ta'ala iko sai Allah jama'a da Allah ku taya ni jifa yakan azzalume kuma sa a yaƙe su wata sabuwar magana ne ya da ce wai fito ya tsali kan da janye ne kun ga demokradiyyar nan wallahi ina ina da hali yau da nake iya da ba abotanta wallahi ba za ta kwana ba to don Allah wai me ya laifin boko haram ne su sun samu hali kai ka ce baka samu hali ba to su sun samu hali sun samu makami suka ce za su yaƙi demokaradiyya dinnan su kawo ƙarshen ta suke yaƙi da gwamnatin Najeriya ana tura sojoji suna kashe su suna yaƙar gwamnati za su kawo ƙarshen demokaraɗiyya a Najeriya to wai shi ma Idris ashe wai shi ma rashin hali ne kawai Allah da iko yake kuma kullum yana alfahari cewa ya tattauna da 'yan boko haram to dan Allah akan wacce gaba kuka samu sabani kai da 'yan boko haram in dai kai ma kawai rashin hali ne kai Allah bai hore ma AK47 ba kai Allah bai hore ma makami ba shi yasa yau baka yaƙi gwamnatin Najeriya ka gusar da demokaradiyya ba to dan Allah me bambancin ka da wancan boko haram din me bambancin ka da boko haram saboda Allah wannan irin abu ne Dr. Idris mazala ya ce alkibru batturul haƙƙi wa gamdun nasi girman kai shine batturul haƙƙi. ana gaya ma gaskiya kana cewa an zuga an yi ɗin. wa gamdun nasi kana daukan mutane wulaƙantattu? kana wulaƙanta mutane kana ganin ba mu isa mu gaya maka ba ku ji fa maganganun da yake faɗa. Ba ba saboda ba mu da hali ne. ya kan azzalume kuma sa a yaƙe su wace sabuwar magana ne ya da cewa fito da alƙiyar kanta janye ne kun ga demokuraɗiyyar nan wallahi ina ina da hali yau da zan iya yaƙarta da ba abutanta wallahi ba za ta kwana ba wallahi ba za ta to yanzu me za a ma mi ma addu'a Allah ya sare maka ka samu makaman da zaka yaƙi demokaradiyyar nan tamu ta Najeriya Allah ya sare ma ka samu makamai ka samu damar yaƙar wannan gwamnati kada ta kwana ni ban san addu'a da zan maka ba mi ma addu'a Allah ya sare ma ka samu damar yaƙar gwamnatin kowace addu'a za ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba saboda ba mu da hali ne sai kar ka dauka wata magana ne wai yanzu ka je ka dauko ta shekarun ba ka saka dan ka bace ni yanzu ma akan ta nake duk abin da kai ka je kai ba in abin da fi zuga ka je kai me zancen ziga kuma me zancen ziga mu da muke ma addu'a da fatan alkhairi muna nuna ma inda kai kuskure yanzu waɗanda kake yi wa raddi in suka yi kuskure dama suna cewa ziga kake yi a kansu <laughs> yanzu yan gargajiya da suka ce kana ziga mutane kana ziga kaza kana ziga kaza yanzu kai ma sai ka daina musu raddi kenan tunda sun ce ziga kake yi duk wanda ya ma raddi kai zigawa yake yi a kama ka duk wanda ya gaya ma inda kai kuskure ya kira ka zuwa ga daidai ya ziga a kama ka kenan da haka kana kan maganarka kawai yanzu rashin makami ne ya hana ka ka yaƙi demokaradiyya to Allah ta'ala ya shirye ka wannan aƙida ta mu'tazila ce wannan aƙida ce ta mu'tazila aƙida ce ta khawarij cewa a nemi makami a yaƙi gwamnati a gusar da gwamnati matuƙar gwamnatin tana zalunci ko matuƙar gwamnatin azzalima ce amma mu a aƙidar mu ta ahlus sunna a aƙidar mu wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu shine fasbir fasbir wa ati' فاصبر وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع كاجي مو أكيدر مو Mu أكيدر مو با أكيدر wato neman makami bane da gusar da gwamnati amma kai tunda akidar ka kenan mune maka addu'a ban san wacce addu'a zan ba ba cikin guda biyun nan addu'ar Allah ta'ala ya shirye ka ya ganar da kai ko kuma in maka addu'ar Allah ya hore maka makaman da kake bayani cewa ba ka da makami ne shi yasa demokaradiyya za ta kwana ɗaya a Najeriya amma da kana da makami da demokaradiyya ba za ta ƙara kwana ɗaya a Najeriya ba kuma wannan ka zo kana cewa wai ka tattauna da Boko Haram saboda Allah saboda Allah jama'a kun mana adalci idan kuna ganin mu yi shiru akan waɗannan maganganu masu haɗari na Dr. Idris Abdulaziz mu ce ai muna tare mu ce ai ‘yan uwan juna ne mu ai an san mu tare da shi kan wannan gaba mu ɗaga masa ƙafa mu ƙi gaya masa gaskiya mu bar shi akan wannan muguwar aƙida ta ‘yan boko haram ta ɗaukan makami da yaƙar gwamnati bayan mun san cewa ta ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ci karo da karantarwar ahlus sunna da ijma'i na sahabban manzon Allah mu bar shi a haka mu yi maja mu yi shiru akan abin da ya na kuskure ko kuma kuna ganin a'a mu tsine wa maja albarka duk wanda ya saba wa ahlus sunna mu fito mu gaya musu ku kuma ya rage ga naku mabiyan da ta Idris Abdul Aziz dabara ta rage ga mai shiga rijiya ya rage gare ku idan kun ga dama ku karɓi gaskiyar da aka faɗa idan kun ga dama ku yi ta'assubanci idan kun ga dama ku rungumi duk abin da Dr. Idris ya faɗa in dai Dr. Idris ne ya faɗa tunda shine annabin da Allah ya aiko muku tunda Dr. Idris shine annabin da Allah ya aiko muku duk abin da ya faɗa ku runguma ko da ya saba wa ijma'in ahlus sunna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku runguma ku je ku bi shi abin da zamu karanta muku shine wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina Allah yace nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira shikenan wallahi wannan ayar ce kawai ita ce mu da ku amma Allah ya gani ba mu yaudare ku ba ba mu ha'ince ku ba ba mu munafurce ku ba don saboda mu ba munafurci ba yaudara ba wanda muke rufewa da bayan hannu ba wanda muke rufewa da bayan hannu saboda ba ba siyasa muka fito ba ai ba 'yan siyasa ba ne mu ba kamfen muke ba ba ƙuri'a muke nema ba Na ji yana cewa wai duk wanda yake tare da shi to ya daina sauraron ya daina sauraron mu duk wanda yake ɗalibin Dr. Idris ne to Dr. Idris ya ce ya daina sauraron mu daga yau saboda muna gaya ma gaskiya yanda 'yan gargajiya suka ce wa ɗalibansu su daina sauraron ka mu ma yau muna kiran ka zuwa ga hadisan manzo Allah ka ce a daina sauraron mu to wa ya gaya maka eh, ƙuri'a muka zo nema wa ya gaya muku cewa akwai wanda muke gayyatowa mu ce zo ka saurare mu ko mun kama wani mun ce saurare mu uban wa ya gaya muku cewa muna neman followers uban wa ya gaya muku cewa muna neman followers mu muna faɗin gaskiya ne mu fita har ga Allah kai da kake ganin kana da mabiya kana da almajirai ka tare su kada su zo su saurari abin da za mu faɗa na ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah tare su ka je su saurare ka ka auna da su cikin aƙidar Boko Haram Allah ya kiyaye hanya ku je Allah ya hore muku makaman kana bayanin cewa hali ne ba ku da shi to Allah ya hore muku Allah ya ba ku dama ku samu makaman ku kawar da wannan gwamnatin Allah ya ba ku dama Allah ya hore muku ku je ai mu ba followers muke nema ba mu ba falo yan siyasa ne mu ƙuri'a muke nema uban wa muka ce abin nan ya karɓe mu wa muke nema muka ce dole ya bi mu me za mu da followers mu magana ce ta mu faɗi gaskiya idan jama'a sun saurara sun yi aiki da ita shi kenan komai ta ka ja maka kabiya shi shine kawai in za ka faɗi faɗi gaskiya kawai gaskiya muke faɗa gaskiya muke gaya wa al'umma amma tunda kana da mabiya almajiranka ‘yan gani kasheninka to ka katange su ka hana su sauraron abin da muke karantawa na maganganun malamai da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam domin wallahi iyakacin abin da zaka iya kenan wallahi iyakacin abin da zaka iya kenan shine ka katange mabiyanka kada su saurare mu amma matuƙar mabiyanka za su saurare mu to wallahi tallahi ka da hujjar da za ka iya rusa hujjojin da muke kawowa shine zaɓi ɗaya rage maka shine ka yi wa mabiyanka rigakafi ka kewaye su ka hana su ka katange su kada ka bari su saurare mu ina ba da mafita wani zaubihi kawai la'allakum tadribuna iyakacin wannan ya rage maka kada ku saurare su ku daina jin abin da suke faɗa amma ba haka ba ɗauko hujjojinmu mana ka warware wa mabiyanka da hujja da dalili in dai ba ka raina musu hankali ba in dai ba ka raina mabiyan naka hankali ba warware abin da muka faɗa mana ta hanyar eh, fuskar hujja da dalili ya muna ce maka ga ijma'i cikin sharhu muslim ɗauko ka ce ƙarya ne mana ɗauko ka ce ƙarya ne imamun nawawi bai ce a halin suna sun yi ijma'i ba a yakar azzalumin shugaba ba ko ka ƙaryata mu nan ba ka raina wa mabiyan naka hankali ba sai dai ka ce ka katange su kada ku saurare su daga yau to mu ya gaya muku cewa muna neman a zuwa a saurare mu mu ya gaya muku cewa mun ce a zuwa a saurare mu mu ba neman wani ya zo ya saurare mu uban ina za mu kai mutane gidan mu za mu kai mutane me za mu da mutane me za mu da mabiya me za mu da mabiya idan ba kowa za mu zo mu yi wannan maganar kawai muna so ya zama Allah ya shaida cewa mun isar mun gaya wa al'umma in ka ga dama ka saurara in ka ga dama ka yi gaba uban wa muka taɓa rikewa muka ce zai saurara wa muka ce zai saurare mu dole wannan shine jama'a kawai da haka idan akwai masu ta cewa ko akwai wata magana bismillah za a kira mu whatsapp call ne only whatsapp call only <laughs> ga wata kyanwa ba kyanwa ta tsari bata batta ta ci ba bata batta ta sha ba bata batta ta fita ta yi kiwo ta nema abin da za ta ci ba manzo Allah ya ce ya ganta a wuta to yanzu me tsammanin ka ga shugabannin da suke kuntatawa wa mutane wani ya mutu saboda yunwa wani ya mutu saboda kishin ruwa wani ya mutu saboda bala'i iri-iri in kun je lahira da wani fiska za ku kalli Allah da wani fiska shugabanni za su in dai wacce ta tsara kyanwa an mata wannan azaba a cikin wuta ana garata ana koro ta me tsammanin ka ga wanda ya tsare mutane su kuma ya hana su abin da za su ci ya hana su abin da za su sha wajibi ne shugabannin ma ji tsoron Allah a sassauta talaka a sassautawa talaka muna faɗan wannan a sassautawa talaka in ba haka ba wallahi mutum ya gamu da Allah a irin wannan halin ba zai ga Allah da kyau ba muna daɗa faɗa matasa 'yan uwanmu kamar yadda na faɗa cikin kuɗu ba ku tashin Allah ya kawo mu lokacin zaɓe mai ƙoƙari mu canza wannan gwamnatin inda hali a samu wasu matasa 'yan boko masu himman cikin mu su fito su nemi shugabancin ƙasan a ƙwace shugabancin ƙasan daga hannun wannan dattijan sun yi nasu har yanzu shugabancin in kun lura shugabancin ƙasar nan a guri ɗaya yake yawo cikin cycle ɗin wasu mutane league na wasu mutane yanzu ana maganan cewa idan tinubu za a kawar da shi kila sai a ce to mu zaɓi atiku atiku ya yi vice president shekara takwas ko a ce mu zaɓi kwankwaso kwankwaso ya minista ya yi ya yi minista ya yi kuma sanata ya yi kuma gwamna shekara takwas duk wanda za a kawo to me yasa ne wai mu ba za mu iya zaben shugaba ba sai a cikin waɗannan wanda tun lokacin samun yanci a tsakanin su mulkin yake ta yawo yanzu ku duba kasan Senegal kasan Senegal tun da suka samu suka ci gaba suka kawo matasa komai nasu yana ci gaba dan shekara arba'in ne ko kasa da aka ma ake maganar sun kawo to mu ma mu yi ƙoƙari a samar da matasa 'yan bokon mu suna nan masu yawa masu albarka ku fito ku zo ku nemi wannan shugabancin ƙasan a zo a nema a nema a nema an nema wannan karan ba samu ba ƙara nema wani lokaci za a samu a ƙara nema wani lokaci za a samu babu bala'i yadda ya kama magamin kwace shugabancin daga hannun waɗannan domin ga'ida ya nuna yadda kwakwalwa ta yanzu take ja daidai yake da wanda ɗan shekara tamanin haka kwakwalwarsa take ja mutum daga ya kai shekara saba'in tamanin maimakon kwakwalwa ta yi gaba baya take yi baya take yi to ba inda za ku zo ku ɗauko mutane yan shekara saba'in da uku shekara saba'in da hudu shekara tamanin ku dinga lura da cewa kwakwalwarsu za ta yi musu aiki irin yadda ku kuke son ku yi aiki sai sa za ga daga an zaɓi shugaba a najeriya kafin ka ga ya fito yi wa mutane conference irin wannan halin da ake ciki sai ka ji an ce a minista wane ya fito ya yi magana da yawun shugaban kasa wane ya fito ya yi magana da yawun shugaban kasa saboda me in ya fito ba me zai ce muku ana tafiya ana faduwa ana tafiya ana faduwa so sai sa babban aiki yana gaban mu matasa na mu yi kokari mu ga ya za mu yi mu canza system din na farko dai kowa ya kokari babban zanga zanga lokacin zaɓe mu yi zanga zanga a rumfunan zaɓe mu kawar da kai mu cire kwaɗayi abin da ake bamu na ɗan dubu goma wani kaga an bashi dubu goma an ba musamman mata yan mu sun fi mu rauni a baki taliya a baki atamfa sai ki je ki zaba ki zabo kuma bala'in shekara takwas so mu abin da muke faɗa fatawa ɗaya ce duk wani ɗan siyasan da ya kawo maka kuɗi ya ce da Allah ka zaɓe ni bayan ka san bai cancanta ba to karka ce ba za ka karɓa ba zai hana ka ka karɓa ka ci kuma ka ƙi zaɓensa wannan ita ce fatawan kawai ka karɓa ka ci mun halatta maka ka ci kuma in ka ci ka ƙi zaɓensa in kuma ya cancanta ka zaɓe shi amma in bai cancanta ba ka karɓa ka ci ka ci an kawo miki taliya an kawo miki atamfa a a a ai Allah ya saka yi wa excellency insha Allah za mu zaɓe ka insha Allah za mu zaɓe ka kina zuwa ki duba mutum na gari ki dangwala mai kuma ki ci hani an mariya mm. in an cewa ya bada fatawan ku ce ni ne so daga matasanmu a fito a yi siyasa yadda ya kamata mai tsafta da sauransu Allah ya taimake mu so bayan wannan kun ji yadda manzo Allah ya faɗa a wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam kun ji yadda manzo Allah ya faɗa a wannan hadisin cewa gashi wata mata ga halin da ta shiga sannan kuma Allah yana ɗauke azaba saboda abu nawa abu biyu in annabi na cikin ku in kuna kuma yawan me istighfari ahsantu yace mala yace falan ma hajaral mu'minuna